بسم الله الرحمن الرحيم أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بارك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته da izinin Allah ta'ala a yau goma sha shida ashirin da shida ga watan muharram a wannan shekara ta dubu ɗaya da talatin da biyu daidai da ɗaya ga watan janairu a shekara ta 2011 miladiya a karatunmu na mota malik mana cikin babu ma ja'a fil muzabanati wal muhalaka babi na goma sha uku a cikin kitabul biyu inda yake hadisai ɗin suke te mana ta'arifin menene bai'ul muzabana me kuma bai'ul muhalaka har muka kai faɗin imam malik ibn anas imam al’imma imam dar al inda yake cewa ƙala malikun rahimahullah na ha sallallahu alaihi wa sallama anil muzabanati wa tafsir muzabana an na kulle shi'i min aljizafin ladhi la yu'lamu kailuhu wa la waznuhu wa la adadu ibti abi shi'in musamman min alkaili awil wazni awil adad وذلك أن يقول الرجل للرجل يكون له الطعام المصبر الذي لا يعلم كيله من الحنطة أو التمر أو ما أشبه ذلك من الأطعمة أو يكون للرجل السلعة من الحنطة أو النوى أو القطب أو الأصفر أو الكرصف أو الكتان أو القز أو ما أشبه ذلك من السلع لا يعلم كيل شيء من ذلك ولا وزنه ولا عدده فيقول الرجل لرب تلك السلعة كل سلاتك هذه أو مر من يكيلها أو زن من ذلك ما يوزن أو عد من ذلك ما كان يعد فما نقص عن كيل كذا وكذا صاعا لتسمية يسميها أو وزن كذا وكذا رطلا أو عدد كذا وكذا فما نقص من ذلك فعلي غرمه لك حتى أوفيك تلك التسمية فما زاد على تلك تسمية فما زاد فما زاد على تلك تسمية فهو لي أضمن ما نقص من ذلك على أن يكون لما زاد وليس ذلك بيعة ولكنه المخاطرة والغرر والقمار يدخل هذا لأنه لم يشتري منه شيئا بشيء أخرجه ولكنه ضمن له ما سمي من ذلك الكيل أو الوزن أو العدد على أن يكون له ما زاد على ذلك فإن نقصت تلك السلعة عن تلك التسمية أخذ من مال صاحبه ما نقص بغير ثمن ولا هبة أخذ من مال صاحبه ما نقص بغير ثمن ولا هبة طيبة بها نفسه فهذا يشبه القمار وما كان مثل هذا من الأشياء فذلك يدخل إمام مالك ابن أنس يتشي قال مالك رحمه الله عز وجل إمام مالك ابن أنس يجي شوى نهى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن المزابنة ma'aikin Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya hana cinikin muzabana wa tafsirin muzabana bayanin abin da ake nufi da almuzabana eh me ake nufi da shi cinikin nau'in cinikin da aka haramta yanzu imam malik ibn anas zai sake mana tafsirin muzabana kamar yadda muka karanta a baya tafsirin muzabana din yace anna kullu shay'in min al-jizaf lalle dukkan abin da yake a tare an yi dala da shi a tare an yi dala da shi dala la ilaha Eh? an tara shi da yawa an tara shi sosai shi ke cewa dala an ɗora wani kan wani wani kan wani wani kan wani daga dalar gyada ko allazi la yu'lamu kailu abinda ba a san kwano nawa bane la yu'lamu kailu kun gane ko ba a san mudu nawa bane kamar me kenan kamar masara ce ga ta nan kun gane ko an ɓare ta an cire ta daga totuwarta an shimfiɗa ta a kan tamfal an tara ta an tara ta ta taru wanda yake masara mai ake mata auna ta ake yi kun gane ko ko dawa ko gero ko maiwa abinda kuke kira dauro kun gane wannan ko ko gyadashen shera ko kuma abin na wacce aka ɓare kun ga wannan duk auna su ake yi ko a gushi shi ma auna shi ake yi shi ne ce la kai kailuhu ba a san kwano nawa ba ne an kuma buhu buhu ne ba a san buhu nawa ba ne kamar da bayani zai zo gaba wala waznu in kuma auna shi ake yi ba a san nauyin shi nawa ba ne ma'ana idan mai ne ba a san garwa nawa ba ne ko ba a san jarka nawa ba ne ko ba a san apc nawa ba ne ko ba a san kwalba nawa ba ne wala adadu in kuma ƙididdiga shi ake yi ba a san ƙwarya nawa ba ne in gora ne ba a san ƙwarya nawa ba ne eh in doya ce ga ta na an tara ta shim amma ba a san ƙwaya nawa ba ce kun gano wannan in kuma masara ce aka sa ta a buhu an dai tara gashi na an yi dala da buhu din an ɗora wani kan wani wani kan wani ba a san buhu nawa ba ne in ma gyaɗa ce a cikin buhun ba a san buhu nawa ba ne amma dai ga nan shim ibti a bishe'in sai a sai waɗannan abubuwa ɗin bishe'in musamman min alkaili da wani abu da aka ambaci kwano nawa ne kun ga wancan na farko ba a san ko kwano nawa ba ne wannan na biyu ba a san an san kwano nawa ne kun ga wannan yana cikin me kun ga na farko dai saman ne bisaman abin da mufman ne bilmufman ɗaya kenan sai dai na farko majhul na biyu ma'alu eh na farko ba a san ko tiya nawa ne ba a san mudu nawa ne ba a san kwano nawa ne amma wannan na biyun an san shi ma'ana yanzu wannan shimfiɗaɗɗiyar gyaɗa da mutum ya gani a ƙasa kun gane ko ya ce ya sai a sai mishi ita da gyaɗa buhu kaza da ke a gidansa eh kun shuru kun ga ma'alum da majhul kamar da imam malik ibn anas zai bayani gaba kadan awul wazni ko kuma a san mai da abin da yake sananne ne ana auna shi ne na mai ko man fetur ko man gyada ko kontrola da sauransu mhm. awul adad ko kuma da abin da yake ana lissafa shi ne da adadi kamar kwariya kaza kwariya kaza kwariya kaza wannan ku ya shafi goro da doya da sauransu imamu malik ibn anas yake cewa wa zalik yin nau'in wannan cinikin da muka ambata fa yana kasancewa ne annan rajula yana kasancewa lalle mutum an ya kula rajulu barakallahu fi an ya kula rajulu rajul shine mutum ya ce ma mutum rajul jinsi ne kun gane ko alce aljinsiya tana shafan dukkan kowanne mutum ba alce al'ahadiyya ba ba mutum kaza ba ba wana ba an yi ƙolar rajulilin rajul kaga wannan mutum da munci aljinsiya ce ta shafi kowa da kowa hammata mu an yi ƙolar rajulilin rajuli shi shine mutum ya ce ma wani mutum ya kuna lahu amul musabbar da yake yana da abinci a tare gashi nan an tara shine al musabbar an tara shi wani kan wani allazi la yu'lamu kailu abincin da ba a san ko mudu nawa bane in an auna shi ba a san awo nawa bane ma'ana gashi nan dai ba a auna shi ba ka san da an auna shi da an san mudu nawa ne ko kwano nawa ne ko tiya nawa ne min alhimfa na abin da ya shafi alkama abu tamri ko abin da ya shafi dabino ne gashi nan birjik malam aw ma ashbaha zalika min al-at'ima ko kuma nau'ukan abinci dai da yake irin wannan kamar me kenan kamar shinkafa ga shinkafa nan an tirara ta an fitar da ita malam kuma wata an bare ta ta dawo daga nan kawai sai tukunya ga ta nan dai amma ba a san kwano nawa bace aw yakuna lirajuli sil'a ko kuma mutum ya zama yana da kayan kuɗi min alhinta na abin da ya shafi alkama awin nawa ko abin da ya shafi gwanda ko abin da duk yake da ƙwanso shine annawa inna allaha faliqul habbi wan nawa alhab ita ce ƙwayar annawa ita ce shine ɓawan awil qadbi ko abin da ya shafi alqadbu ne me rake ko abin da ya shafi rake mutum ne yake da gonar rake ga ta nan ko kuma rake ne an tace shi an tara shi ga hinan tsibi-tsibi rake an fitar da shi daga gonar shi kenan awul usfur ko kuma al-usfur na yi iya bincike nan gano ma'ana shi da hausa abin ya neme faskara awul kursuf ko kuma abin da ya shafi auduga auduga ce ga ta na tara ta ita ma amma ba a auna ta ba aul katan ko abin da ya shafi alkatan da alkatan da al'usfur gaskiya na yi ƙoƙarin san ma'anarsa da hausa abin ya fuskara aul ko alƙas shi kuma alƙas su ma suka ce takaitaccen bayani da shine wani abu ne da ke da kama da alkama wanda yake kuma yana da gari sosai da sosai gari ne an dake shi kenan aw ma ashba zalika min ko kuma abin da yake kama da irin waɗannan al'amura na kayan sayarwa amma ka sani la yu'lamu kailu shay'in min zalika ba a san awon kowanne ɗaya daga cikinsu ba in muka ɗauki alkama ba a san awo nawa ba ce in muka ce awo kuwa ba a san mudu nawa ba ce ba a san kwano nawa ba ce ba a san buhu nawa ba ce kun gane wannan wala waznu ba a san nauyinsa nawa ba ne ai karfe ma ba auna shi ake yi ba eh mutum ne karafuna ne ga sanan a tare ba auna shi ba wala adadu haka na abin da ake lissafa shi da adadi da kwaya-kwaya shi ma ba a san adadin shi nawa ba ne yaqulu rajulu sai a samu wani mutum ya zo ya ce rabbi tilka sil'a da wanda ya ce wanda ga wanda yake da waɗannan kayayyaki da muka ambata ya ce alaga mata malam kai kake da wannan karfan ya ce eh ko kuma kai kake da wannan dawar ko wannan masarar ko wannan doyar kaga muka ce masara muka ce doya muka ce masara muka ce gero muka ce alkama aka ce shinkafa kaga wani ana faɗa abin da ake aunawa eh idan muka ce karfe muka ce mai wannan mun shiga bangaren da ake wazin kun gane ko mai ne akwai da ake aunawa da apc ko kananzir ko man gyada ko manja da duk sauran wasu al'amura da ake aunawa in muka ce ƙwarya kaza mun zo kan abin da ake daga ake lissafawa kamar goro kamar doya kamar a dankali kasa shi ake yi eh? rike? rake ɗauri ɗaure shi ake dami dami an baɗe ta eh? kwakwa buwa ke eh wani wurin ana dozin dozin kuma alama da ce wani kasan mutum abin nan onda ne ya ce wani wurin ana yin ta dozin ana kasafta ta dozin dozin kamar ya ayyabin da ake so eh. ita ma ana lissafa ta ne ita ma dozin ta ake eh nono nononta guda sha biyu kudinta daban yawwa Kunga mun samu abubuwan da ake kididdigawa muttafaqu alaihi akwai goro ƙwarya da doya su ƙwarya ƙwarya ake lissafa su eh kankana ita ma dozin ake mata ko ƙwarya dozin ne to sannan kuma sai mu je wajen bangaren dozin akwai kankana wani wurin akwai kwakwa akwai akwai ayaba plantain wacce ake soyawa ita ma wannan ana lissafa ta ne akan lissafin dozin dozin sai mutum ya ce ga ayaba shi nan ko ga doya shi nan ko ga <clears throat> goron shi nan a jibge sai kawai a samu wani mutum ya ce ma mai wannan kayan kil sil a cika hazi kil kamar ya kenan harfa noni kil sil a taka wani fi'ili ne fi'ilin amrin ne mai ma'adu ɗinsa kala ya kilu kailan gani ko kala ya kilu kailan sai zama kil kana ya kunu kun domin kala ya kilu yana babin daraba ya duribu ne amma kana ya kunu yana babin nasara yansuru ne asalin ya kunu ya kunu ne ala wazini suru. hakan nan kuma kale ya kilu asalin shi ya kilu ne ala babu ya duribu eh? ya ce kil sil ataka hazihi auna waɗannan kayan naka baki ɗayansu waɗanda ake aunawa kenan kamar me kamar shinkafa masara dawa au mur manya kiluha ko kuma umarci wanda zai auna maka ko dai ka auna da kanka ko kuma ka umarci yaranka su auna au zin min zalika ma yuzan ko kuma auna da sikeli ko auna da abin da ake aunawa na mizani ko ka umarci wanda yake aunawa hmm? kun gane ko ina karatun yake ne auzin min zalika ma yuzan ko kuma lissa auna abin da ake aunawa abin da ya shafi na skeli kenan kamar karfe kaga auna shi ake sai wani mutum ya ce kai kake da wannan karfe ce ya ce auna shi kaza ko kuma kai kake da wannan man auna shi garwa nawa zai yi tun daga shi nan ne a zube ya ce garwa nawa zai yi ko drum nawa zai yi ko apc nawa zai yi idan ƙananan 'yan kasuwa ne kenan au udda min zalika ma kanu yu'ad ko kuma lissafa waɗannan abubuwan idan lissafa su ake kamar mai kenan kamar kwakwa lissafa ta dozin nawa ce eh in kuma goron ne lissafa shi ƙwarya nawa ne in kuma doya ce lissafa ta ƙwarya nawa ce ina batun kuna bin karatun sosai fama na ƙasa an kai li kaza wa kaza sa'an ka lissafa shi ka auna shi muƙaddara zai da na ce muƙaddara ina nufin muƙaddara a karatunmu yanzu kun gani shi wannan mutum ga wannan wanda yake da mallakar abin da ake aunawa ga kuma wani mutum na biyu ya zo shi ya ba da umarnin shi ya sa mai kayan ya auna ko kuma shi mai kayan ya sami yaran shi su auna no kenan bidi ga dai mai kaya ga dai bako nan a tsaye kun gane ku kamar ka ce wai shine mai saya eh ga kuma mai kaya mai kaya shi aka umarta aka ce ya auna ko ya sa yaran shi su auna ko ya lissafa idan wanda ake lissafawa ne kwarya kaza kwarya kaza ko dozin kaza ko dozin kaza ko ya umarci yaran shi su auna in kuma wanda ake aunawa ne da mita irin kananzir irin fetur irin karfe ko ya yi ko ya sa yaran shi su yi fama na kasa an kai li kaza wa kaza sa'an abin da ya ragu bai kai ba a kan sa'i kaza a auna shi in bai kai sa'i ɗari ba in ke kenan in wa nan da ke tsaye dai in wa nan wanda ke tsaye in bai kai sa'i ɗari ba litasmiyatin yusammiha ga wani abu da zai ambata misali yace in bai kai sa'i 100 ba ko in bai kai sa'i dubu ba ko in bai kai sa'i 500 ba ko in bai kai mudu goma ba kun shiru idan bai kai kaza ba auzin awwazani kaza wa kaza ritlan ko bai kai ma'aunin kaza da kaza ba na abin da ake aunawa da kwalba kamar mai kenan auna shi idan bai kai kwalba 100 ba man gyada ne ko controller ne ko manja ne a wana shi in bai kai mudu abin nan kwalba goma ba ko idan bai kai apc biyar ba au adadi kaza wa kaza ko lissafa in bai kai kwarya goma ba in jiwa kenan eh in jiwa na wanda ke tsaye ya ce lissafa shi in bai kai kwarya goma ba ko in bai kai dozin kaza ba idan wanda ake lissafawa da dozin dozin ne in bai kai kaza ba ma na kasa min zalika abin da ya ragu a haka a mai kenan a abin yawwa barakallahu fik a abin da ya ambata idan na mudu ne misali ya ambaci mudu 100 in bai kai mudu 100 ba idan na ƙwarya ƙwarya ne in bai kai in bata kai ƙwarya 100 ba idan na mita ne in bai kai mita ɗari ba injuwa injuwa na mutumin da ke tsaye fa’alayya wurin ghurmuhu ni zan cika maka auna shi in bai kai kaza ba zan cika na wannan wannan zai yi mudu ɗari auna in bai yi mudu ɗari ba zan cika maka shi kuna jina hata ufiyaka tilka tasmiya har in cika maka adadin abin da na ambata ai na ce zai mudu ɗari ko kai kuma ka ce ba zai yi ba ya auna shi in ya kai mudu ɗari shi kenan in bai kai ba zan cika ma'ana in ya mudu tamanin zai cika mudu no kenan ashirin idan gwal ne ya ce ya auna shi zai kai ɗigo kaza in bai kai ba zai cika zai kai ɗigo ɗari in ya tsaya ɗigo tamanin zai cika shi ashirin na me na gwal da za ta faɗa abin da ake auna ba ku faɗi gwal ba inda mata ne da tana sun faɗi gwal shi za su fara ambata amma ku sai ku ita ambata manja <laughs> eh <laughs> eh <laughs> kuma daga manja kawai sai kanan zirga ke ta ambata amma inda su ne abu na farko da za su ambata gwal za su ambata eh ya ce in bai kai kaza da kaza ba <clears throat> ina karatun yake ya hata ufi yaka tilka tasmiya har in cika maka wannan abin da na ambata fa ma da ala tilka tasmiyati fa huwa li abin da ya karu kuma nawa ne eh kun ga hisa na ce muku wannan wanda ke tsaye ban ce muku wannan wanda zai siya ba eh wannan wanda ke ai ba siyayya yazo wannan wannan me zai to ya Allah fik <laughs> sai ta ta ta ta yi ina ba ta mun bayanci karatun ku ya ce auna shi mudu kaza ne in bai kai ba zan cika in ya karu kuma na wani ha ina ila illallah shi kuma wani a haka kawai ya kware in kai wasa kuma yana da kwararren ma'auninsa eh ta yadda akwai yadda za a shi ya abin nan ma'auninsa ne ko da mudun ka za a auna ba wai mudin shi ba a'a da mudin ka za a auna amma dai ma'aunin shi ya zo da shi sai illata ka in yi dinga refata shi ba ka da ake auna a gushi ba ne eh komai ma haka suke a wannan in ya dinga refata shi ba ya ci ba mudu 100 ba can sai ga yayi mudu 150 dan ba ya ci abin da ya karu a sama nashi bane ya dauko mai mudu mai au ko kuma shi ya auna da kashi can sai ga yayi mudu 150 kai kuma kana tunanin a gida ma mudu 80 ka auno shi ka ko son koda yayi maka abin nan ko dai ya zama 90 ya zama na zai karo maka mudu nawa kenan goma kawai can sai ga malam ya refata shi ya nuna ma iska kawai ya zama mudu 150 ya refata maka shi <laughs> mm. eh eh eh a wannan wancan ai yan walawala <laughs> kai kawai ya walawala Eh. a'a a'a ai ka san zalama shi ya riga ya san ya auno shi a gida mudu tamanin ka gane ko ba ya san ya auna ba amma an tambaye shi nawa ne ya ce shi bai san adadinsa ba kun lura ko shi bai san ko mudu nawa ba ne saboda yana son ya ci gajiyar tunda ba a san mudu nawa ba ne bari a yi ta kawai wana auna shi zai mudu ɗari shi kuma ya san mudu tamanin ya auna kuma an ce tun da ya ce ɗari in ma bai kai ɗari ba za a cika har yanzu shi yana neman mudu no kenan mudu ashirin kun gane ko da aka tashi aka refa tashi aka refa tashi aka refa tashi mudu tamanin ɗin nan kowane mudu ɗaya sai aka mai da shi mudu biyu har yanzu ya zama mudu ɗari ɗari da sittin kenan eh

a kai mata dole ita ba dole ne ta saya ba kasuwa ai komai akwai ai kamar tasha ce ka gani kar ka mata a kasuwa ba ke da yan kori eh yawa wani ya zo ya ce kaza ne cikin yaran ka ne fa wani sai ya zo ya ce nawa ne wannan ya saya kaza cikin yaran ka da suke maka aiki bayan ka kawo kaya kadire sai ya zo ya ce wannan fa na sai ne ya saya kaza sai ya tsula kuɗi saboda duk waɗansu waɗanda suka zo siya dole dai sai dai su ɗora akan wannan farashin alhali kuma da ziyarar ka ne zai farashin ko ba kasuwa ke ka ba eh a kasuwa ba ke a bashi ruwa an siya ka'ida ɗari biyar ka ɗari biyar ka ƙi ka sayar sai a ce ɗari shida ɗari bakwai ɗari takwas sai a ke ka dubu ɗaya dubu biyu kai kuma kana tunanin za a kai dubu biyar sai a yi shiru shi kenan sai a tarwa tsaye ba ba za ka kuwa ba sai ka ji yanzu fatan ka shine a dawo maka da farashi sai an ba shi ruwa duk wani haramun ne ai kasuwa ba abinda ba za ka gani ba ai kamar tasha ce za ka shiga mota ka ka samu mota cike da mutane ana cewa mutum ɗaya ake jira shi duk 'yan tasha aka zuba a cikin motar idan mutum ɗaya shiga sai mutum ɗaya fita ɗaya shiga sai ɗaya fita haka ne tasha kenan ai eh eh, eh. amma me kace kwararre in ka ce ƙwararre mutum nawa kenan akwai wanda yake a wata uku mawa ya ci tafiya so ɗaya. eh wani kuma tafiya shi daga ya tafi gida karmar sallah sai ya dawo shi kenan sai wata karmar sallar wani kuma daga hutu sai hutu kun gane wannan da ke ko amma akwai wanda yake yau zai tafi yau zai dawo yau zai tafi gobe zai dawo saboda haka jiya an mai yau mai ya zai dauke darasi saboda haka da kace eh, za zaka ce kwararre mawuyaci a cikin mutum uku a samu mutum daya kaga fulus kenan a samu mutum daya saboda ka babu irin nau'i na damfara da ka da ba abin da ba saboda ka su kaida su ne alhalalu ma halal bilad halas shi ne abin da ya shiga hannu wal haram ma lam yahil bilad haram ne abin da bai zo hannu ba to duk mutumin da ya dauki wannan ita ce kaida shi to kaga yanzu ya ci haram yana ce da iyalan shi haram kenan haram ne abin da bai zo hannu ba halas shi ne abin da ya zo hannu kaga wannan haramun ne ka gane wannan da ke ko ah kasuwa ce fa mutum zai yi wanka fes fes fes fes fes ba shi da taro da zai so ba shi da leda da zai sayar amma ya tafi kasuwa ka gane wannan da ke ko ya tafi kasuwa saboda me ya tafi ya ji ya samu waɗannan sun zo daga kwantagora ne siyan kaya kun gano wannan da kyau ko sun zo daga kwantagwarar sayan kaya saboda da suka zo daga kwantagwarar sayan kaya sai ya same su ya abin nan yana da wani shagon abokin shi ya sauke su a wurin ya sa mai abinci ta kawo musu abinci wataƙila har da kaza ko rabin kaza ko kaza baki ɗaya kare ya fita ba shi da komai a jiki eh to kaji ko kun lura da wannan da kyau ko me suka zo siya sun zo siyan kaza ne sun zo siyan kaza ne sun zo siyan kaza ne shikenan sai ce musu yana da kaza yana da kaza yana da kaza ya ji ya kai Allah ta'ala ya sauki ya ce fa ma za da alatirka tasmiya ce fa huwa li abin da ya karu akan yadda na faɗa to wannan nawa ne abin da ya ragu kuma zan cika maka admanu ma na kasa min zalika ala an yakuna limazad zan kara abin da ya ragu abin da zan ƙara abin da ya ragu abin da ya ƙaru kuma na wani imam malik ibn anas ya ce fa laysa zalika bai'a wannan ba ciniki bane wannan ba ciniki bane walakinahu al-mukhataratu wal gharar wannan mukhatara ce ai abin nan ce me take da suna muzabana ce wannan haramun ne wal gharar kuma akwai yaudara a cike sosai da sosai wal qimaru yadkhulu hadha cha cha ta shiga wannan ko tana shiga irin wannan nau'i na ciniki eh alqimaru caca saboda me li'annahu lam yashri minhu shay'an bi shay'in akharaja kar ka manta shi wannan mutumin da ya ce in ya karuna nawa ne in ya ragu zan cika lam yashri minhu shay'an bai sai komai daga wurin wannan mutumin da ke da kaya ba bi shay'in akharaja da wani abu da ya fitar da shi daga jikinsa dama ba mun yi abin nan kaso albayu shine mubadalatu malin bi malin ba to shi me ya bayar ba abin da ya bayar kuma me yake so ya karba idan ya bayar da ciko tunda ya ce zai mudu 100 kuma aka auna mudu 80 haka yanzu zai bada mudu na 20 me aka bashi babu in ya karu nashi ne sai ya karu da mudu 20 yanzu shi zai karba me ya bayar babu kuma ce kasuwanci shine mubadaratu malin bi malin da muka ce mal ya shafi saman ya shafi mufman ولكنه ضمن lahu ma summiya min zalika alkayl aw alwazn aw aladad sai dai kawai ya biya shi ne abinda da aka ambata na wannan abinda da ake aunawa da kwana awo awul alwazn ko abin ake aunawa da lamba awul adad ko kuma abinda ake lissafawa ala an yakuna lahu ma zada ala zalik akan cewar abin da ya karu a hakan haka fa to kuma nashi ne fayin na naqasa tilka silatumin an tilka tasmi'a idan wani abu ya ragu akan abin da ya faɗa kaza min mali sahibihi zai karbi wani abu na dukiyar ɗan uwansa ma ƙasa na abin da ya ragu bai gairi samanin ba tare da wani kuɗi da ya fitar ba walahibatin ba tare da kyauta da aka bashi ba tayyibatin biha nafsu wata ike kuma kyauta ce ta daɗin rai tunda kaga abin da ya karu akan mudu 100 misalin aka ce mudu 100 ne in ya karu wannan mudu 20 din da ya karu shi wannan mutumin da aka tafi da wannan mudu 100 ya zai ji a zuciya shi kyauta ya bayar da ita tsayibatun biha nafsu a'a sai wa aka yi a'a haka kuma in shi ne ya cika ya cika amma tsayibatun biha nafsu a'a to a kan shi kuma ka kasuwanci ba kan kake ba fa hadha yushbi al-qimar to wannan fakan yana kama da caca sosai da sosai wa ma kana mithlu hadha abin da ya kasance irin wannan min al-ashiya'i na al'amurra haka fa zalika yadkhulu to lalle kan wannan caca za ta shige shi to kun ga irin wannan nau'i na kasuwanci haramun ne kuma ina fata an fahimce shi sosai da sosai kun gane ko kuma da wajihin yadda ya zama haramun din mu ci gaba ko mu tsaya eh za mu karbar habiya ne ya zarsa alaikun salamun wa rahmatullah eh ina ganin lamu da sa'aya anan subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik